Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai tattauna ne game da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya da aka kammala a birnin London. To ko me yafi ɗaukan hankulan mutanen duniya a wasannin? Sai ku biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulrahman Gamba Ahmad. a yammacin jiya lahadi ne aka kammala wasannin tsalle-tsalle da guje-guje na duniya a birnin london inda kasashe daban-daban suka yi nasarar lashe lambobin yabo iri-iri a fannoni da dama sai dai ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukan hankulan jama'ar duniya shine yadda zaratan 'yan wasan tsere na duniya wato usain bolt na jamaica da mo fara na birtaniya suka sha kayi a tseren bolt da ya yi fice a tseren mita 100 ko 200 da mo fara da ya yi fice a tseren mita 5,000 ko 10,000 dukkaninsu sun sanar da shirinsu na yin ritaya amma wasansu na ƙarshe a gasar ta bana bai zo musu da daɗi ba to akan haka ne muka tattauna da shehu abdullahi mataimakin shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni a jihar kaduna ta najeriya kamar yadda kowa zai sanya ido ne ya ga yadda shahararren 'yan tseren gudun nan guda biyu wato na duniya a mofara wanda yake wa birtaniya tsere da mai tseren mita da wato bolt na jamaica sabili da kafin a fara wannan gasa sun nuna niyyarsu na yin murabus da karban zinari a kowane gudu da za su yi to sai gashi abin kuma ya zo bai samu yadda suke so ba gama shi kan shi Bolt za mu fara a kwatance da shi ganin cewa a tseren mita ɗari wato babban mai yin hamayya ko kuma kishiyarsa Justin Gatlin kenan ya doke a tseren mita ɗari to bai daddara ba ya nuna cewa ai a tseren mita ɗari na yan hudu a nan ma zai samu nasara sai kuma hakan har ila yau bai yiwu ba sabili da idan ka duba za ga idan har tseren mita ɗarin bai yiwu ba watakila zai samu zinari a wannan saboda ya yi wa tseren gudu gaba ɗaya da duniya gaba a dabo to sai hakan bai yiwu ba kuma har ila yau to kenan na biyu kuma kamar eh, mofera. Kafin mu je ga shi mofera ɗin idan ka kula wato a ranar da suke yin a gudu na ƙarshe shi usain bolt ɗin an ga cewa ya faɗi alama cewa ya gamu da rauni baka ganin wannan ne ya sa har ya kasa lashe zinari ɗin kamar yadda aka yi fata kafin ma ya ce ya yi murabus gaba ɗaya da wasan eh, to za mu iya cewa haka ɗin ne za mu iya cewa ba haka bane ba sabili da kasan abokan gudun nasa in banda ɗaya daga ciki blake sauran yara ne kuma ya ci ya riga ya fara magana da su ga yadda za su samu nasarar wannan wasa to watakila yana ganin abun zai ba zai samu yadda yake so ba shi ya sanya wannan rauni ko kuma ya samu wannan rauni watakila kuma ba hakan ba ne ba kana nufin kila ana iya cewa kila ma raunin ba na gaske ba ne ko ya kirkiro shi ne dan dai kurin ya kau da hankulan jama'a ga waɗanda suka kalli wannan wasan idan da a ce wai da gaske ne watakila sai dai a zo a ɗauke shi kawai gaba ɗaya a fidda shi ma daga cikin fili amma kada ka manta da yan uwan shi suka zo sun taya shi ne kawai ya tashi kuma ya miki to ni ina ganin cewa watakila ya ga ba zai wato ba zai gari gaggaci bane shi yasa wannan abin ya faru da shi abokan gudun nasa suna cewa wai ai hukumomin da ke kula da wasan sun bar su ne a cikin sanyi na tsawon minti 40 to wannan sanyin shine ya kawo masa matsala a wato kashin sa na kafa shi yasa har aka samu wannan matsala ta rauni a yayin tseren nashi ana iya dogaro da maganar su a'a ba za a iya ba gaskiya saboda ni ba zan yarda ba ai ba wajen su kade ake wannan sanyin ba ma idan sanyin ne idan sun san cewa zai cutar da su ai za su je inda za su dawa maji kansu ne saboda a ci gaba da wannan wasan samu sakamako yadda suke so sai dai watakila kasan dan wasa bai rasa dalilai idan an samu nasara a kansa ya ce ai dalili kaza ne ya sanya ban samu nasara ba ko kuma dalili kaza ne. Amma dai duk da haka ba za a mance da irin gudunmawar da ya bayar ba da kuma rawar da ya taka a fannin tsere a duniya. a kwarai da gaske nima na ɗaya daga cikin waɗanda zan iya cewa ya bar tarihin da zai wuya a samu wanda zai kai gaban shi amma ya daɗe yana jagorancin irin wannan wasa a duniya gaba ɗaya. To idan muka koma bangaren shi Mo fera na Birtaniya kaman shi me kake gani har yasa ya gaza samun lamba ta ɗaya a yayin da shi ma yake shirin yin murabus daga harkar tseren. To ni abin da zan gani shi ina ganin kamar yana ganin babu wanda zai bashi irin wannan mamaki da ya bashi gama ya daɗe yana jagoranci kamar yadda a sauran masu jagorancin harkan wasanni suke ya sha kafa tarihi a gudun mita dubu biyar dubu biyar ba so ɗaya ba so biyu ba sabili da haka yana ganin wannan karan ma wato la shakka zai samu nasara akan irin wannan shi yasa ya bari har wannan Idris ne ya ya kama shi. Shi mu fara me za iya tunawa dangane da gudunmuwar da ya bai wa Birtaniya tunda shi ma dai zakara ne ba kan wani lasa ba da za a mance da shi kai tsaye. Eh to da yake kowa ya san cewa ba ainihin ɗan Birtaniya ba ne ba, kamar sun an so shi ne kamar matsayin wanda ya canza shekara ya koma Birtaniya ya ba su gudunmawa kwarai da gaske ya samu musu lambobin yabo ya samu ma kanshi lambobin yabo wanda ya daɗe yana jagoranci kama ya fi shekara ko goma ko takwas zamu iya cewa yana irin wannan harka sabili da haka za a iya cewa ya bar wato tarihin cewa a matsayin gwarzon wasa na nisan tazara a nahiyar ko kuma a duniya gaba ɗaya. ta bakin shehu abdullahi kenan mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni ta jihar kaduna najeriya to najeriya da ta yi fice a sha'anin wasanni na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da suka halarci wasannin na guje-guje da tsalle-tsalle a birnin na london amma dai bata taka rawar gani ba domin kuwa babu wata lambar yabo da ta lashe a wannan karo rashin nasarar najeriya a wasannin ya janyo cece kuce a faɗin ƙasar inda wasu ke cewa sakaci ne ya janyo mata koma baya akan haka ne muka tattauna da dr tijjani yusuf masanin harkokin wasanni kuma tsohon sakatare janar a hukumar kwallon kafar najeriya ba mu shirya ba hakan nan tsakar rana muka tashi don an ce ana wasan guje-guje na duniya da abin da ya ce a taro yara wata daya su tafi tunda muna da yara ba haka ba ne wa'annan wannan fa wanda za su je kamar yadda na faɗi ma wanda za su je eh, guje-guje da tsalle-tsalle na olympic na duniya shahararru ne an koya musu abutun abin nan kuma zai ɗauki kamar shekara biyar zuwa shida kafin ka samu wanda zai zama zakara irin wannan wasannin don haka daga gida za a shirya komai da komai. Dakta akwai wato bikin wasanni na ƙasa da ake yi a Najeriya da aka fi sani da National uh, Sport Festival. An ɗauki lokaci ba a yi wannan bikin wasannin ba saboda a wannan bikin ne ake zaƙulu sabbin 'yan wasa masu hazaƙa. To, kamar wannan shi ma duk har ila yau dai ana iya danganta shi da ɗaya daga cikin matsalolin? To, sai kuwa tun daga nan akan samu ƙwararru. Kasan ita wannan wasan da ake kira National Sports Festival. akan ce duk wanda ya yi wasan national sports festival sau biyu kai ya ƙara zuwa don a samu sabbin ƙwararru wanda za a koya ma dabarun wanda za su yi fice wajen gasanni to amma an ɗan biyu ba a yin wannan wasan ni ba ra'ayi ra'ayina ne ina zaton kamar gwamnati ta son harkan wasa in ba haka ba ya kamata mun san cewa arzikin ƙasa ya taɓarɓare hmm? amma duk da haka duk kasashen duniya komin taɓarɓarin abin nan zaka ga ana kula da 'yan wasa da filayen wasa da horonsu. Wato a ɓangare guda gwamnatin ta Najeriya tana cewa ai ita ta yi ƙoƙari wajen biyan 'yan wasannin da suka wakilce ta a London 2017 wato kuɗaɗen su na alawus alawus a kullum. Kana ganin wai biyan kuɗin alawus shi ake bukata ko akwai abin da aka yafi dacewa a bashi muhimmanci? wannan duk yanda ya faɗi wannan bai san abin da yake faɗi ba ne bai san harkan wasanni ba duk wanda ya faɗi wannan ni ban san kowaye ba amma duk wanda ya faɗi haka bai san harkan wasanni ba ne ya dole ku horar da yara fa tun sanda na ɗanye ake lankwasa ta yadda na faɗi maka daga secondary school za a samu yara masu jini a jika a fara horonsu har su shiga university daga university su shiga eh, abin nan kowane gasa za a yi a aika da su su dawo haka ake horar da yara ba wai tsakar rana ba don ka biya allowance ka sa su cikin jirgi shine kake zato za su yi gwagwagwa da wanda daga america daga nan kasar jamaica wadda duk mutanenta ba su kai mutanen kano state ba jihar kano na jamaica amma kaga fitin da su kai don su yi da tsari na horar da yara daga primary school secondary school zuwa university suna da wannan ta bakin dr tijjani yusuf kenan masanin harkokin wasanni kuma tsohon sakatare janar a hukumar kwallon kafa ta najeriya To ma saurare da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke mana fatan alheri.